Sashen Hausa na murya Amurka ne ke zuwa muku daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashin Kumel tare da Aisha ta Sula da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin na yau ranar Litinin 21 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. A yau Litinin, Amurka za ta saka takunkumi akan mutane fiye da 24 da waɗanda ke da hannu cikin shirin makaman nukiliya da masu linzami na Iran. Amurka ta kafa tarihi na yin gwajin cutar coronavirus fiye da miliyan ɗaya a rana guda. Hukumar tsaron ƙasar Uzbekistan ta ce an samu bullar ayyukan masu tsautsauran ra'ayin addini a ƙasar ta tsakiyar Asiya. kanin labaran kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa gwamnan jihar ido godwin obasaki shine ya sake lashe zaben da aka gudanar godwin n obasaki of pdp A jamhuriyar Nijar kuwa jam'iyyar NPR jamhuriya ta tsayar da Abade Abuba a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasar ta. Lalle president din party mu shi mun ka zaba don yayi takara insha Allah kuma nasara za mu yi cikin waga takara. Haka kuma za ku ji cewa ana ci gaba da jimami da alhinin rasuwar mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karantawa Aisha Tusule. A yau Litinin Amurka za ta saka takunkumi akan mutane fiye da 24 da waɗanda ke da hannu a shirin nukiliya da makamai masu linzami na Iran a cewar wani babban jami'i da yake karfafa takunkumin majalisar ɗinkin duniyan akan tehran da washington ta ce ya dawo daddakin amincewar wasu ƙawayenta da magoya bayanta da yake magana bisa sharaɗin a sakaye sunansa jami'in ya ce Iran za ta tanadi sinadarai na kera makaman nukiliya a ƙarshen shekara kuma Tahiran ta shiga yarjejeniyar makamai masu shin nisan zango da ƙasar Koriya ta Arewa amma bai ba da cikakkiyar shaida akan haka ba. Sabon takunkumin ya yi daidai da kokarin shugaban Amurka Donald Trump na takaita tasirin da Iran ke da shi a nahiyar kuma yana zuwa ne mako guda bayan da Amurka ta cimma yarjejeniyar daidaita alaka tsakanin haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain da Isra'ila. Gwamnatin Trump na zargin Iran da neman makaman nukiliya batun da Tehran ta musanta kuma matakan na litinin za su kasance sabon kokarin dakushe tasirin Iran na samar da makaman nukiliya wanda ke barazana ga amurka da ƙawayenta amurka ta kafa tarihi na yin gwajin cutar coronavirus fiye da miliyan ɗaya a rana guda To amma kasar na buƙatar gwajin cutar miliyan shida zuwa goma a rana ɗaya domin dakile annobar a cewar masana da dama. Ƙasar ta gudanar da gwajin miliyan ɗaya da dubu sittin da ɗaya da ɗari hudu da goma sha ɗaya a ranar Asabar kamar yadda alkaluma wata kungiyar sa kai ta kididdiga da bibiyar cutar covid suka bayyana wannan bayani na zuwa ne bayan da aka yi ta samun cikas na gwajin a makonni da dama kasar ta amurka ta yi gwaji akan mutane 650 a rana guda a makon jiya wanda ya yi kasa bayan cimma 800 a rana guda a watan yuli tun farkon bulla annobar karancin kayayyakin gwaji ya kawo koma baya wajen dakile yaduwar cutar A 'yan shekarun nan, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da Alison Jones Rosen masu ra'ayin riƙau a matsayin alƙalan kotun ɗaukaka ƙara. kuma ana sa ran a yanzu zai iya ɗaukan ɗaya daga cikinsu a matsayin wacce za ta haye kujerar dindindin a kotun kolin. da alama kuma suna kan gaba a jerin sunayen na zaɓin shugaban amurka domin maye gurbin mai shari'a ruth bader ginsburg mai sassaucin ra'ayi wadda ta rike mukamin na tsawon shekaru 27 kafin mutuwar ta ranar juma'a wata ɗaya da rabi kafin zaben na uku ga watan nuwamba inda za a kara tsakanin trump da biden kowace ɗaya daga cikin matan uku barrett mai shekara 48 da lagowa mai shekaru 52 da russian mai shekaru 38 na iya samun goyon baya kai tsaye na 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar Republican a majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican. Haka kuma kowace daga cikinsu na iya fuskantar adawa daga 'yan Democrats. da yawa daga cikin 'yan democrats na iya kin amincewa da tabbatar da kowace ɗaya daga cikinsu saboda zai iya ƙara rinjayen masu ra'ayin mazan jiya shida da uku daga biyar da hudu kuma zai iya shafar shawarwari akan batutuwa da dama ciki har da batun zubar da ciki bakin haure harkar lafiya 'yancin addini da dai sauransu. To kafin Aisha ta sake dawowa da wasu ƙarin labaran. Za mu fara da duba batun zaben jihar Ido, inda hukumar zaɓe ta sake tabbatar da gwamnan jihar Mr. Gadun Obasaki na jam'iyyar PDP a matsayin zaɓaɓɓen gwamnan jihar ga rahoton da abubakar lamido ya haɗo mana that Godwin N. Obaseki of PDP, having satisfied the requirement of the law in meeting the 25% in two-thirds of the local government areas in the state, and having a margin of lead higher than the council votes is thereby declare the winner and return elected. Babban jami'in tattara sakamakon zaben kujerar gwamna a jihar Edo kenan ke bayyana yadda ta kaya a zaben kujerar gwamna inda gwamna Guden Obaseki ya samu nasara da kuri'a dubu ɗari uku da bakwai da ɗari tara da hamsin da biyar yayin da abokin takararsa Pasto Eze Iyamu na jam'iyyar APC ya samu kuri'a dubu ɗari biyu da ashirin da uku da ɗari shida da goma sha tara bayan da ya bayyana sakamakon zaben Gomben 'yan jihar ta Edo sun bayyana ra'ayoyinsu dangane da nasarar da gwamna gudin Obasaki ya samu kamar haka ta ce. Yes, I'm happy for the election because it's very peaceful, no wahala. We thank God, the policemen. Tana cewa ne ina murna da wannan zaɓe da ɗan takararmu ya samu nasara saboda babu tashin hankali sa'annan kuma babu wata matsala muna godiya ga mabuwayi muna kuma jinjinawa hukumomin tsaro na sojoji da 'yan sanda. Muhammad Kasa Zance. Gaskiya muna farin ciki sosai. Mun ba mu rarraba kuɗi a wajen zaɓe ba. Ba mu raba naira biyar ba. Sunana Usman Aliyu. Naji ji daɗi a zaɓe wani ayi. Dama ni na san cewa sai ya sake dawo. Duk wuri wani mutane suke masa. Su ma dai 'yan jam'iyyar ta APC a jihar ta Edo da suka sha kaye a wannan zaɓe na kujerar gwamna ga abin da suke cewa dangane da wannan lamarin. Sunana Alhaji Muhammadu Fanga Tumatur Market dan jam'iyyar APC a nan Edo State. Dangane da sakamakon zaɓe shi dan siyasa ai ya san haɗuwa ya san tashi saboda haka ni wannan zaɓe alhamdulillah tunda an yi shi an gama lafiya suna na Khalid Umar bangaren APC to mu martanin mu dai mun faɗa ma sauran jama'an da muka tare da su cewa komai na Allah ne orafin da aka gare mu mun ga wurare da dama wanda ya zamanta mu ba a yi muna adalci ba wani mai sa ido da ya kula da yadda zaben ya gudana ga abin da yake cewa sunana comrade Zubair Ladan wakilin Citizens Rights for Leadership and Peace a wannan zaɓe zaɓe tabbaci ne na 'yanci saboda duk wanda yake aikin zaɓe a wannan zaɓen da aka gudanar ya zazzaga zai ga cewa mutane an fito. Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga birnin Benin jihar Edo, Najeriya. a gaida abakar lami da sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya. Hukumar tsaron ƙasar Uzbekistan ta ce an samu sake farfadowar ayyukan masu tsautsauran ra'ayin addini a ƙasar da ke tsakiyar Asiya. Amma tarihin gwamnatin na zargin tsatsauran ra'ayin addini domin tunkarar 'yan adawa ya sa masu lura da al'amura shakku a kan lamarin. hukumar tsaron ƙasar a 'yan watannin nan ta sanar da ayyuka da dama na yaƙi da masu tsatsauran ra'ayin addini ciki har da na takwas ga watan satumba a babban birnin ƙasar tashkent an tsare 'yan uzbek shida bisa zargin rarraba sakonnin telegram da ke kira ga 'yan kasar su je siriya domin shiga wata kungiyar 'yan ta'adda uzbekistan na da yawan jama'a miliyan 33 inda kashi 94 cikin 100 musulmi ne a cewar ma'aikatar harkokin wajen kasar sauran kashi 3.5 cikin 100 kuma mabiya addinin gargajiyar rasha ne ragowar kusan kashi uku cikin ɗari kuma sun hada da 'yan katolika Kiristoci 'yan Koriya da sauran addinai daban-daban. Dubban jama'a ne suka yi cincirindo domin zaman makokin shugaban babban kungiyar Islama a Bangladesh yayin da ake gudanar da jana'izarsa a ranar Asabar a wani gari da ke kudu maso gabas a cewar 'yan sanda. Allama Shah Ahmad Shafi wanda ya shugabanci kungiyar na Hazard al-Islam tunda aka kafa ta a shekara ta 2010 ya rasu a ranar Juma'a a babban birnin kasar Dhaka yana da shekaru ɗari. Mutuwar tasa ya zo ne kwana ɗaya bayan da dubban ɗalibai suka yi bore a shahararriyar makarantarsa inda suka yi kira ya yi murabus bayan da ya kwashe shekaru talatin yana shugabanta. Shafi ya shahara a fannin siyasa sa'ad da ya jagoranci dubban magoya bayan shi suka shiga tsakiyar birnin daka a watan Mayu na shekara ta 2013 suna buƙatar tsauraran dokoki akan bambancin addini da na kisa ga mawallafan saɓo. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla to har yanzu muna kan batun siyasa inda jam'iyyar adawa ta npr jamhuriya kasar nijar ta tsayar da ministan ayyukan bunƙasa noma da kiwo albade abuba a matsayin wanda zai mata takarar shugaban ƙasa a zaben ranar 27 ga watan Disamba mai zuwa. Wakilin murya Amurka Sulaimu Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Dubban magoya bayan jam'iyyar NPR jamhuriya da suka fito daga sassan kasar Nijar ne suka halarci ɗakin taro na Palais du inda suka gudanar da taron kongire da nufin fayyace alƙiblar da jam'iyyar za ta dosa a wannan lokaci da rage watanni a fafata a zaben gama gari a yayin wannan zama jam'iyyar ta yanke shawarar shiga zaben kananan hukumomi da na 'yan majalisar dokokin ƙasa sannan an bayyana ministan ayyukan bunƙasa noma da kiwo albade abuba a matsayin ɗan takarar zaben shugaban ƙasa tsohon gwamnan yamai ali saidu zatau na daga cikin mukarraban mpr jamhuriya lalle president din mu shi mun ka zaba don ya takara insha Allah kuma nasara za mu yi cikin waga takara kamar yadda kuke gani yau kasar tamu yadda abubuwan suke ta yakin hanci ya yi yawa kwarai in cin hanci yayi yawa kuma to zalunci ne zai shiga in zalunci yayi yawa kenan ba za a samu kasa eh, ta yi ta kwanta lahiya ta tashi lahiya kuma ba za a samu talakawa su ji daɗi. da yake jawabi ga al'ummar nijar jim kaɗan bayan damƙa masa tikitin zaɓe ɗan takara albade abuba ya bayyana cewa. notre vision se fonde sur la nécessité d'asseoir un pays paisible. babban abin da muke hange shine wanzar da zaman lafiya a ƙasa mai albarka mai kima a idon duniya wacce ce dukkan 'ya'yanta za su yi alfahari da ita. Ba idan shugabannin jam'in siyasar cikin gida daga bangarori daban-daban da suka halarci wannan taro wata tawagar 'yan siyasar jihar Katsina ta amsa goron gayyata da nufin karfafa dangantaka da takwarorinsu na NPR jamhuriya. Da sunana dai ni ah, Musa Nuhu Abdullahi Gafiya. mun zo nan tare da 'yan majalisu daga jihar katsina a wannan jam'iyya in allah ya sa in allah ya sa ta yi nasara ta kawo gwamnati to kaga tana da abokan aiki a najeriya jam'iyyar npr jamhuriya wacce aka kafa a shekarar 2015 bayan rikicin shugabancin da ya barke a da nasara ta goyi da bayan takarar isu muhammadu na pnds tarayya a zaben 2016 to amma a wannan karan jam'iyyar ta ce da sake saboda haka ta yanke shawarar tsayar da albade abuba domin ya shiga a kara da shi don neman shugaban shugabancin ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gai da Sule Mummuni Barma, to idan muka koma Najeriya da yammacin jiya Lahadi ne Allah ya yi wa mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris rasuwa. Aka kuma yi jana'izarsa. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikira ya halarci jana'izar ga kuma abin da ya haɗo mana. Allahumma inna shehu Idris abdika wa abdika Allahumma karim sulahu Allahumma wasi' murkalahu addu'o'in bayan jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris kenan jim kaɗan bayan bizne shi a cikin gidan sarautar zazzau a yammacin jiya Lahadi dubban al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya da wasu yankuna ne dai suka halarci sallar jana'izar marigayi mai martaba sarkin zazzau abin da ya sa mafi akasarin waɗanda suka halarci sallar gawan ma ba su san an fara sallar aka idar ba saboda yawan mutane wakilan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma tawagar gwamnan jihar Kaduna da makarraban shi da manya-manyan sarakunan wannan ƙasa ne dai suka halarci jana'izar da aka yi a yammacin Lahadi. Kuma mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado bayarama na cikin waɗanda suka zauna karɓan makoki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'u dukan mai rai mamaci ne. sarkin zazzau lokacin sai ya koma ga ubangiji kamar yadda sauran magabata suka koma a baya muna addu'ar allah ya jaddada masa rahama allah ya yafe masa kurakuransa ayyukansa na alhairi allah ya tabbatar da su a makwancinsa babu shakka asara ce wacce ba za ta misaltu ba ga mutanen zazzau da kaduna da arewa da najeriya baki daya dallatin zazzau kuma tsohon gwamnan jihar kaduna alhaji mukutar ramalan yaro da kuma dan buram na zazzau alhaji sani mahamud sha'aban ma na cikin yan gida a wannan masarauta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gaskiya raso mai martaba sarkin zazzau alhaji dr shehu idris ba karamin nauyi yake akan masarautar zazzau ba da jihar kaduna da arewaci da ita kanta najeriya baki da kuma allah ya gafarta masa alal hakika yau rana ne wanda a rayuwarmu ba za mu taɓa mantawa da isa ba rana da muka yi rashi na uba na shugaba shugaba kuma mai tsoron Allah shugaba adali. A cikin gidan sarautar zazzama mata ne cike suke ta zaman juyayi game da wannan babban rashi da aka yi. Suna na hajiya 'yan mulki abokan wasa muke da mai martaba. Ubangiji Allah ya mishi rahama alherin da yake ma al'umma annabi da wannan ya sani da wannan bai sani ba Ubangiji Allah ya sada shi da alheri. Suna na hajiya uwa babana ne Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah sa ya tafi asa Allah sa ya bar wahala a duniya. An haifi marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ne dai a watan Maris na 1936 inda aka naɗa shi a matsayin sarkin zazzau a 1975 lokacin yana da shekaru 39 kuma a watan Fabrairun wannan shekara ne ya cika shekaru 45 da naɗawa a karagar mulkin masarautar zazzau wanda a lokacin bikin ne kuma ya wa muryar Amurka cewa. Muna ma Allah godiya shi ke da iko komi ne shi ne da samun wannan shekaru har 45 a gadon sarautar zazzau. Kafin rasuwar mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris a jiya dai sai da ya zamani da gwamnoni daban-daban har guda goma sha tara a lokuta mabambanta. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a gaida isa lawal ikara muna kuma mika sakon ta'aziyya ga iyalai da ɗaukacin al'umman najeriya bisa wannan babban rashi da aka yi allah ya ji kansa ya gafarta mai martaba marigayi sarkin zazzau da rahamarsa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo hasbu buɗe ɗari biyar talatin a matsakaicin zango Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. Inda a yau za mu daura kan batun da muka fara makon da ya gabata na matashin da wani DPO'n 'yan sanda ya kashe a birnin Kano shekaru 21 da suka gabata. Za mu duba laifin da matashin ya yi har ya kai shiga rasa ransa. Mu kuma ziyarci asibitin Murtala domin tabbatar da cewa har yanzu gawan na nan a ajiye kamar yadda aka shaida mana ku biyo mu cikin shirin Suna sarfi da hashin gumel. idan watakila mai sauraro na biyar da shirin ciki da gaskiya na makon da ya gabata mun ka muku labarin wani tsohon dpon 'yan sanda mai suna salaman inyabo da ake kira kwanta-kwanta wanda a shekarar 1999 ya yi wa marigaya a wali sha'ibu dukan da ya zama ajalinsa tun wancan lokacin mahaifin awwali ke tashi faɗin ganin an bi wa ɗansa haƙƙinsa amma ba a cimma nasara ba kuma har yanzu gawar awwal na ajiya asibitin murtala da ke birnin kano saboda shari'ar da aka shigar kotu ta ƙi ci ta ƙi cinyewa bisa kasawar rundunar 'yan sandan najeriya na kama tare da gurfanar da salaman inyaba gaban kotu shin me ma ya haɗa marigaya awolu da shi dpo kwanta-kwanta ga mahaifin awolu Malam Sha'iba Adamu. Akwai wani wasanni da aka yi a wannan lokaci na wani wasan taba sigari. Amini Stadium, kwanan tudun wada. Sun zo wurin wasan suna kallo sai wata yarinya. Wato kamar talla haka aka yi eh. taro aka yi kamar kamfanin taba sigari eh, yana talla Ya yi taron matasa. Mm. sai wasu yara suke faɗa da wata yarinya suna dukanta a wuri? eh sai ya zo ya ce kai kuku mahaukata ne mutum biyu ku taru akan yarinya karama wannan airishin hankali ne gunku saboda haka akan me in abun ya kai na wani abu ne ai ba sai kun da ke ta ba ba za ku nemi amincewar ta ba da duk maganar da kuke so ku yi da ita me kai ku dukanta yake musu nasiha eh shi kenan ya raba wannan faɗan ya tafi su ma suka tafi da ta tashi sai ta tafi gwagwarwa sai ta je ta ce wasu samari sun zo suna dukanta a filin wasan taba kin san su ta ce eh akwai wanda ya raba mu ma shi kin san shi ta ce a ban san shi ba shi kenan haka ba ta polis aka ce su zo suka zo suka yi ta zagayawa suka yi ta zagayawa ba ta samu waɗannan yara ba shi yaron nawa yana tsaye da shi da abokansa suna kallo gaban fitila ya turo ta ce ga wanda ya raba mu faɗa kenan wannan polis ya ce mai kai kai ka raba su faɗa ya ce kwarai ko ni ne to suna ina ya ce wallahi ban san su ba ni na ga ana zalunta ta ne na yi magana don mi don a bari kuma aka bari saboda haka ina ni ina cewa a wannan filin na san wane eh, polis ɗin ya ce to gaskiya ba mu yadda ba kamar da yamma ne ko da daddare daddare ne ce ba mu yadda ba kai za mu tafi da kai sai ka gano su ya ce a ni duk yadda za ku yi da ni na ce muku na san su karya ne yi kenan suka tafi police station suka tafi da shi eh aka je aka rufe shi ya kwana sai ga yarinyar ya taro kamin ta shiga wannan dan sanda ce ke ga baban yaron nan ta zo ta durkusa ta gaida ni wata yar kabila ce yar mutanen nasarawa hmm, jihar nasarawa hmm. Hmm. to ta ce baba na ce eh, ka yi haƙuri wannan ba shi muka yi faɗa da shi ba shi ya raba ni faɗa da wa'yansu samari amma ni ma gaskiya ban so aka tsare shi ba tunda tun a jiya daddare na ce ma DBO ba shi ba ne ba shi raba ni faɗan ya ce bai yadda ba sai ya kawo su kuma gaskiya bai san su ba ya ce amma ka yi haƙuri ba yanzu zai fito ya ce to ta shiga ni ma sai na shiga da na shiga sai aka ce man in tsaya ina dai daga ciki hmm. eh na tsaya ya aka fito da shi shi ne shi aka tambaye shi ina waɗannan yara suke ya faɗi gidan da suke aje a kamo su sai ya ce shi bai san su ba hmm. shi fa ceto ya zo ya yi mata abin ya zama haka saboda haka shi ya za a yi a ce ya je ya nemo su ina ya san inda suke sai ya ce sai ka nemo su ya ce a'a fatin yana nemo su bai tashi ba wallahi gaba na ya rika ɗaukar kulki yana kwaɗa ma yaran nan aka shi wa kenan shi dbo da kansa da kansa mm. shi ya rika dukansa yana karewa yana kuka na yi tsalla haka akwai wani ɗan sanda abdullahi gawuna shi ya janwo ni baya ta ce ka yi ƙuri ya ta dukan yaran nan ya daidai na magana yi kenan in an zaunar da yaron shi ya kwaɗi bayan Ahmad duka. Cikin gwagwarmaya da mahaifin Awali ya yi domin neman a yi wa iyalansa adalci ya kai ga zuwa fada shugaban ƙasa Abdulsalam Abubakar na wancan lokacin har zuwa ofishin shugaban 'yan sanda. Sai ga Hajiya Naja, Naja Mami. Hmm. Sai ta zo ta ce, Malam na ce, da daddare ta zo gidanmu ita da direbanta. Ta ce, na ji maganar ka ce yi eh, ce to ai mu magana har can abuja ma magana mu ta garwaye mu magana kuma yanzu ma zuwa ne in tafi da kai za mu je gaban shugaban kasa da kai daga nan sai kuka tafi abuja kenan eh to da kuka je abuja me faru da muka je abuja mun je abuja a lokacin washe bayan kwanansa biyar da mutuwa mm. muka je abuja da muka je abuja radda muka je ba mu je ofishin shugaban kasa ba hewa shagari shi ne muka je mun kuma tadda shi talamu ya tambaye ni ya ce to wannan magana ni soja ne wanda za mu tura korinsa yanzu ga turan yan sanda su saboda haka ofishin kumasi zan tura ku hajiya ta ce to aka rubuta takarda aka ban na rike abuna muka je ofis ɗin kumasi na yi mai jawabi na yi mai jawabi shi kenan he aka kira maza takardarsa aka ce a kira lawan mashi yana nan kwamashina mm. ya zo aka kira kwamishina aka ce a kawo salaman ya bado shi ma dpo eh, shi ma ya zo mm. shi kenan nan muka na faɗi yadda aka yi kuma suna zaune ya ce to shi wannan dbo daga yau mun kore shi daga aiki kai kuma ra 28 ga watan wannan da muke ciki kabar gidan gwamnati amma ritaya ya ce to kenan aka iya rubuta takarda aka ba hajiya na ja ta miko aka ce mu saurari magana a kotu to masu sauraro kun dai ji yadda aka yi wannan batu ya tafi zuwa kotu to kamar yadda kotu ta nemi tsohon dpo salaman in ya ta rasa haka zalika filin ciki da gaskiya bai same shi ba amma muna ci gaba da neman tsohon jami'in domin jin nashi bangaren haka kuma wannan fili ya ziyarci asibitin murtala domin tabbatar da cewa har yanzu wannan gawa da ake magana a kai tana nan a ajiye kuma shugaban asibitin murtala ya tabbatar a kwarai da gaske akwai gawa ta awalu sha'aibu wacce aka kawo ta daga gogorwa police station a kawo ta wannan asibiti a jiya shekara 21 da ta wuce wannan gawa tana nan ajiye a mutuwarin a lokacin an kawo ta ta daɗe ba da wannan labarin cikakken dalilin da ya kawo akan eh, ya kawo mutuwarta amma na san tabbas gawa tana nan wanda suka kawo ta 'yan sanda ne daga eh, gogoro police station an kawo ta ne ana eh, akwai rikici tsakanin shi mahaifin yaran da hukumar 'yan sanda wanda dalilan suna kotu kotu ita ce ke da hurumin ta ba da waɗannan duka bayanai sun aka je wannan za su baka duka bayanan da ake ciki za su gaya ma dalilin da ya sa da kuma ko ya faru za su samu wannan dalilan cikakku a wurin su gawar tana nan a ajiye a mutuwari an sa mata chemicals an ajiye ta saboda duk wannan wanda aka kawo harka ce wacce take tsakanin hukuma wanda eh, sun ba mu ajiya mu ajiye ta kuma mu kun hurumin mu ne mu ajiye duk lokacin da suke nema mu ba su To ganin cewa ajiye gawar mutum har tsawon shekaru ashirin da ɗaya wani sabon labari ne ga wasu mutane ciki haddani. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu jirga ƙwararru ko masana ta wace hanya ake iya ajiye gawa ta kai irin wannan tsawon lokaci sai a kasance da shirin ciki da gaskiya ranar litinin mai zuwa yanzu amadadin mahmud ibrahim kwari wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Nisar sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa makasance lafiya da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. litinin amurka za ta saka takunkumi akan mutane fiye da 24 da waɗanda ke da hannu a shirin nukiliya da makamai masu linzami na iran a cewar wani babban jami'i da yake karfafa takunkumin majalisar ɗinkin duniya akan tehran da washington ta ce ya dawo daddakin amincewar wasu ƙawayenta da magoya bayanta amurka ta kafa tarihi na yin gwajin cutar coronavirus fiye da miliyan ɗaya a rana guda A 'yan shekarun nan, shugaban Amurka Donald Trump ya naɗa Amy Coney Barrett da Barbara Lagoa da Alison Jones Rosen masu ra'ayin riƙau a matsayin alƙalan kotun ɗaukaka ƙara. kuma ana sa ran a yanzu zai iya daukan ɗaya daga cikinsu a matsayin wacce za ta haye kujerar dindindin a kotun kolin. Masu raro anan mika karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Za kuma izar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voa voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin aisha da sule ta yana gabatar da shirin da kuma ci bahiru jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya salamu alaikum